A yayin da aka yi ɗaya ga sallah har yanzu ana bukukuwan sallah karama a sassan duniya haka ma a nan kanan Najeriya dandalin VOA a yau ma ya zanta da wasu mutane dangane da yadda suke tafiyatar da bukukuwan sallah inda muka tambaye su ko za a ci gaba da kyawawan darussa da aka ɗauka a watan Ramadana ko kuwa aka san haka ga kuma abin da suke cewa. Da farko dai na yi matuƙar farin ciki da Allah ya nuna mana azumi lafiya aka yi lafiya aka gama lafiya. sannan kuma bangaren ibada to kowa dai ya san abu watan azumi an fi yin ibada kala kala to yanzu dai tunda azumi ya wuce ba za dai a ce an daina ibada duka ba dai za a rage daga cikin bisa uku za a dan dinga yin wata wata kuma ba za ta dinga samuwa ba to gaskiya na yi mun yi tanadi saboda akwai taro haka da muke yi na shekara wanda shi ma yana takaita wannan yawancin yawan zirga zirga to in aka samu aka taru a waje daya ba a ta abinci a tattauna kuma abubuwan da ya dace da ana yi a hotuna sai kuma wata shekarar Allah ya kama ni abin da ya fi ɗaukin hankali kurin dai a tare yan uwa da wane ne a gaisa a hotuna sai kuma wata shekarar Allah ya ƙara sada mu da rai da lafiya alhamdulillah Allah ya kawo mu ƙarshen azumi kuma gashi har an yi sallah jiya muna gode wa Allah game da ibadu da muka aiwatar a lokacin azumi za mu kokari in Allah ya yarda ko da ba mu maimaita abin da muka yi ba za mu kokari mu dora daga abin da muka saba da shi a watan azumi duk da dai a wannan lokaci bai zama lallai mutum ya samu cikakken lokacin da zai aiwatar da waɗannan ibadu da ya aikata su a watan azumi ba amma dai za mu kokarta in Allah ya yarda Yau gaskiya dai ni kamar ni ban da wani guri da na ware nake da niyyar zuwa, sai dai akwai ziyarori kala kala na 'yan uwa wayanda wasu sai irin wannan lokaci ake samun damar ziyartar su. Wasu sun yi nisa, wasu kuma dalilin rashin lokaci. Yanzu kuma an samu hutu, kowa yana cikin farin cikin bikin sallah. Za ka je ka ziyarci 'yan uwa. Ban tunanin lokacin da nake da shi har zai ishe ni in ziyarci 'yan uwa kuma sannan in samu damar zuwa gurin. wani wasa ko shakatawa amma in na samu dama zan iya amfani da ita in je wannan gurare. to alhamdulillahi godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki allah mun gode ma da ka nuna mana wannan rana ta bikin sallah gashi yau mun waye gari mun waye gari na rana ɗaya ga sallah yau alhamdulillahi na biyu na biyu kuma ibadu da muka yi a cikin watan ramadana ubangiji allah ya karɓi ibadu sannan kuma da akwai wasu addu'o'i da muke yi a cikin ramadana kuma muna tunanin za mu iya ci gaba da yin su saboda ba za su fi karfinmu amma ba gaba ɗaya wa'anda muka yi ba sannan kuma lokacin bukukuwan sallah mun fi je ziyara jiya yau ma mun je kuma yanzu ma a cikin ziyara muke kuma wajen taro na ganin bikin sallah za mu je wajen bikin sallah saboda irin guraren da za mu je shine na farko muna zuwa kallon hawan daushe muna zuwa mu je mu ga sarki na biyu kuma wa gari muna zuwa mu ga hawan nasarawa sannan kuma daga nan in mun dawo da akwai wani abokinmu da ya wajen event yana tara mutane yana gayyatar mu je mu nuna masa farin ciki ya kawo mana abubuwa na wasanni mu kai yara lilo da yake muna da 'ya'ya su lilo su mota da sauransu shi lokaci na azumi lokaci ne wanda ake yawaita ibadu kuma ake koyar wasu ɗabi'u wanda idan kana yin wani abu wanda kake tunanin kamar ko bai dace ba haka idan azumi ya zo ana dakatar da su wanda shi yana koya mana wasu ɗabi'u wanda ko da kana abu mara kyau za ka bar shi bayan azumi to gaskiya mun gode wa allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu karshen wannan lokaci da ya sa muka koyi wasu <clears throat> ibadu wanda za ka iya ci gaba da su wasu kuma dole daman sai a irin wannan lokacin ake aikata su domin lokaci ne wanda kusan kowanne musulmi yana farin ciki da shi yana tattara al'amuransa zuwa ga ubangiji to kuma Allah ya kawo mu lokaci na ƙaramar sallah wannan lokaci ne wanda ake zuwa ana yin zumunci wajen yayye haka da 'yan uwa da abokan arziki. To madalla baraka bashir dandalin VOA.